zan kaɗe idan allah kai mu nan da kwana biyu zuwa uku za a kawo ƙarshen watan azumin ramadan a ci gaba da shagulgulan ƙaramin sallah menene fatanka ga 'yan uwa 'yan najeriya a daidai wannan lokaci to bahar kuma kenan ai abin da ka sani ba canza za ba fatan alkhairi muke ga kowa kuma muna fatan wannan ibada da muke yi ko ko muke ciki allah ya dora ta a mizani Allah sa muna cikin yantattun bayi kuma muna tawassali da wannan ibada da muka yi ko kuma muke yi Allah ya dube mu wannan annoba ta zo duniya gaba daya Allah ya yi mana ita muna tawassali kuma da wannan ibada da muke yi wannan yanayin tsaro da muke ciki na Najeriya Allah ya fitar da mu ba don halin mu ba kuma ina amfani da wannan damar ma ina roƙon mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Al-Fa'i, Malam Nasiru Al-Fa'i, dan Allah dan Annabi ka rufa mu jihar kaduna asiri ka rufa mana asiri ka taimake mu ka buɗe garin nan ko da kwana uku ne mu sami sallar juma'a nan ta ƙarshen azumi mu sami sallar idi mu haɗu guri ɗaya mai addu'o'i kuma yan uwan abokan zaman mu mm. su je coci muna buƙatar addu'o'i gurin ubangiji idan laifi muka yi allah ya fi mana saboda haka na san wannan in allah da man nasir zai yi wani alfarmar abin da ya sa na ce maka haka abin da sanin shi maka na san zai yi mhm. saboda ni da shi mun haɗa kai ko kuma muna da yawa ma mun haɗa kai gaba ɗaya mun ji mun roƙi talakawan jihar kaduna akan su taimake mu su ba mu ƙuri'a mai girma shugaban ƙasa ya zama shugaban ƙasa talakawa suka yi hmm. suka mana wannan arzikin muka dawo muka ci ga mai girma malam nasiru yan rufa'i muna so ya zama gwamnan jihar kaduna kuma su ma suka ƙara mana wannan arzikin talakawa to na sai yanzu in na zo na ce ina roƙon arziki a taimake mu a taimake talakawan nan a buɗe garin nan ko da kwana uku ne mhm. mu je gurin ibadan nan mu haɗu guri ɗaya duk matakin da ake bukata za a bi ah. za mu bi shi saboda malamai sun yi haƙuri yau juma'a wajen bakwai kenan ko takwas hmm. ba a yi ba a jihar kaduna zuwa lahadi wajen takwas kenan ko bakwai kiristoci ba su je gurin ibada ba to saboda haka tunda aka yi wannan haƙurin da biyayya hmm. to mun san duk abin da malam ya kafa a sharaɗi magana takunkumi ko wani wanke hannu duk za mu bi shi <laughs> in Allah yadda na san malam ba zai ƙi mana wannan abun ba ko kuma in ce ba zai ƙi min ba ko kuma ba zai ki mana gaba ɗaya ba hmm. tunda dai na san dan talakawa ke yi dan kare lafiyar su saboda haka dan kare mutum talaka nan dan Allah dan annabi ka bamu wa'innan ranakun dan Allah dan annabi mu samu wannan juma'a mu samu wannan sallah idi abokan zan mu samu shiga wannan lahadin su mana addu'o'i ran kai mutane da za su ce a matsayinka na wanda kake tare da shi ba tun yanzu ba ba gani zai fi kyautatuwa ka same shi kai da shi ku yi anan manganu ba sai ka bullo a kafofin watsa labarai ba <laughs> ai <laughs> sani ne baka yaba ba har kuma a ni da malam nasir bayi ai tub da taya ne saboda haka ko kai na dauke ka na ce ga wannan hmm. ya kamata a mai kaza a mai kaza za a yi kuma yana yi ma ba wai za a yi ba ya mai mm. saboda haka wannan da kake ganin nayi ba wai wani abu ne malam daman dan midiya ne mm. duk wanda ka sani a nan yana midiya a cikin manya-manya na mm. Najeriya yana cikin in bai zo zai zo na biyu saboda haka wannan ba wai wani abu bane tunda roƙon alfarma muke yi kuma roƙo ka roƙi alfarma gurin shugaban ka koko na gaba da kai ai ba wani ai ba abu bane dan Allah dan Allah Umar Nasiru ka taimake mu ka rufa mana asiri ka rufa mu talakawan jihar kaduna asiri mm-hmm. a ba mu wa'annan kwana uku ko kwana hudu mu yi wannan ibadar mu roƙi guri ɗaya mu roƙi allah in laifi muka masa allah ya fi mana kuma abinda nake son faɗa maka ji mm-hmm. shi halin da ake ciki yanzu ana cikin wani hali ne mm-hmm. waɗanda wasu kuma na jikin gwamna ba za su iya fitowa su gami wannan magana ba kowa bane ke tare da gwamna zai iya fitowa gaskiya ya faɗi halin da ake ciki yanzu saboda haka zai faɗi iya abin da bakin zai iya ne mm. saboda haka in kaɗa da halin da ake ciki in ya ƙara da wani halin kuma mm. to abin kuma ya ta'azara to saboda haka da wannan nake ganin in Allah yadda mm. na san wannan ma za ta faru saboda talaka nan sun yi biyayya bacin gurgudu kuma nasiru da mandan su yi. tun haka zaka ci an neman musu alfarma ko ko suna neman alfarma kaga ai ba laifi bane wannan in Allah yadda ba zai gagara ba kuma ba zai zama wani abu a gurin malam ba da kuma talakawa da masu mulki ko da masu wani jagoranci na Kaduna in Allah yadda insha Allah da mu za a yi sallar juma'a nan da kuma mu za a yi sallar idi in Allah ya dar abokan abokan zama su je coci su mana addu'o'i muna fatan Allah ya sa mu yi lafiya mu kare lafiya na gode